Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da saduwa da ku cikin shirin kasuwa a kai miki dole tare da Bashir Ibrahim Idris. A makon jiya ne shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu kan kasafin kudin kasar na wannan shekara. bayan ya kwashe watanni bakwai a gaban 'yan majalisun ƙasar suna aiki a kansa sai dai shugaban ya bayyana ɓacin ransa kan yadda 'yan majalisun suka zartare wasu maƙudan kudade da aka ware domin gudanar da manyan ayyuka yayin da suka ƙirƙiro wasu ayyuka na ƙashin kansu sama da dubu shida kana suka ƙara wa majalisar kudaden kashewarta ba tare da tuntuɓar ɓangaren zartarwa ba yau shirin namu zai duba wannan dambarwa da kuma tasiri ko akasin haka da za ta iya yi wa ayyukan raya ƙasa ga jama'a. To kamar da yadda kuka ji, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari da kansa ya shaida wa al'ummar ƙasar matakin da 'yan majalisu suka ɗauka na zabtare maƙudan kudaden manyan ayyuka da suka shafi gina tashar wutar lantarkin Mambila da kula da lafiyar al'umma da gina gada ta biyu akan kogin Niger. da tashar jiragen saman inugu daga tafarin kamfanin sarrafa karafan a jakuta ga dai abin da shugaba buhari ya faɗi lokacin sanya hannu kan kasafin kuɗin regrettably however another area of concern is the increase of 73.96 billion naira. Wani abin takaici shine yadda 'yan majalisar suka ƙara kasafin kuɗin na bana da kuɗi har kusan naira miliyan dubu saba'in da hudu. Misali kuwa shine yadda 'yan majalisar suka wa kansu kuɗi har naira miliyan dubu sha hudu da rabi. abin haushi ma shine mafi yawancin kare-karen nan an yi su ne akan kasafin kuɗin ayyukan yau da kullum a wannan lokaci da muke ƙoƙarin rage kuɗaɗen gudanar da mulki Duk wannan kuwa sun yi shi ne ba tare da tuntuɓar majalisar zartarwa ba. Bikin sanya hannu kan kasafin kuɗin kan samu halartar shugabannin majalisar dattawa da na wakilai, amma a wannan karon ba a samu haka ba, sai dai sun samu wakilcin abokan aikinsu. Honorable Alassan Ado Doguwa shi ya wakilci shugaban majalisar wakilai Yakubu Dogara. kuma ya bayyana ra'ayinsa kan matsayin shugaba buhari kan kasafin kuɗin. to a bayanai ne masu nauyi kamar yadda na faɗa wadda mai yiwa ba zan iya mai da martani a matsayin majalisar tarayyar najeriya ba amma a matsayina na ɗan majalisa kuma wakilin mutanen da nake wakilta a majalisa mai girma shugaban ƙasa yana da dama dama e ba da korafe-korafe irin waɗannan akan harkar kasafin kuɗi amma dai abin da na sani shine yadda doka ta tsara yadda za a gudanar da harkar kasafin kuɗi shi ya yi abin da zai iya yi mu ma a bangaren wakilai na jama'a a tsarin majalisa wadda mu muke da ikon yin kasafin kuɗi mun yi abin da muke ganin shi ne abin da za mu iya yi amma dai duk abin farin ciki shi ne duk da waɗannan ƙorafe-ƙorafe da ya yi mai girma shugaban ƙasa ya yarda ya sa hannu akan wannan kasafin kuɗi kuma daga yau ashirin ga watan yuni na shekara ta da goma sha takwas wannan kasafin kuɗi ya zama doka a ƙasar nan kuma za mu sa ido mu ga cewar ɓangaren shugaban ƙasa sun aiwatar da kasafin kuɗin nan yadda yake a cikin doka. Ɗan majalisa Ado Dogo ya ce dokokin ƙasa sun baiwa majalisa damar yin gyara ga kasafin kuɗin kuma abin da suka yi kenan. Eh abin da aka yi abin da duk kake ganin an yi din mun iko ne na ƙasa na tsarin mulkin ƙasa ya ba mu dama mai hakan kuma ba wai wuce gona da iri aka yi ba yana cikin hurumi na doka ta ƙasa da ta ba wa majalisar dokoki ta kasa ta irin wannan gyara-gyara. watakila abin da ya kamata da ka tambaye ni shine in gaya maka cewar kasafin kuɗin a yadda ya zo daga bangaren shugaban kasa ai hatta kuɗin man fetur ganga abin da aka yi kiyasinsa shine naira arba'in da biyar amma mu yanzu ai mun kara wa kowanne man fetur kowanne gangan man fetur dala shida wanda ya koma akalla dala hamsin da ɗaya so wannan ne ba da damar da aka samu rarar kuɗin da dole aka kakkara a sauran muhimman abubuwa da kuma ayyuka da suka shafi ayyukan mazaku wanda kukan kun san su su ne abin dogaro a wurinmu a matsayin wakilan mutane domin mu kaiwa mutanenmu ayyukan da zai amfani su kamar yadda kowane mutum zai alfahari da wakilcin mutanen da yake wakilta amma dai kamar yadda na faɗa mai girma shugaban ƙasa yana da iko ya kawo gyare-gyare ko ɗansu canje-canje da yake ganin majalisa ya kamata ta duba wannan kuma na gaya maka za mu duba kwatankwacin abin da muke ganin zai taimaki mai girma shugaban ƙasa don ya nasara akan tsarinsa na gwamnatin sa musamman a shekarar da muke ciki ta zaɓe dukkaninmu muna alfahari da gwamnatin nan kuma dukkaninmu muna alfahari da mai girma shugaban ƙasa kuma za mu bashi dukkan gudunmuwar da ya kamata mu bashi don tabbatar da nasara a gwamnatance. Wannan matsayi ya sa muka tuntubi masanin tattalin arziki kuma tsohon dan majalisar wakilai Honorable sama'il Muhammad wanda ya ce wannan dambarwa ba sabuwa ba ce. To, uh, ita wannan dambarwa a duk lokacin da gwamnatin tarayya ta so ta gabatar da kasafin kuɗi na wanda za a kashe na shekarar da za ta zo ko kuma wadda ma ake ciki a duk shekara an aka zo wannan dambarwar tana nan ba wani sabon abu ba ne sai dai iyakaci a san me za a yi a kai dangane da zabtara kudaden ayyuka da kuma sanya na 'yan majalisu tsohon dan majalisar ya ce ya dace shugaban kasa muhammadu buhari ya ruga kotun koli domin fayyace wannan batu da ya ci ya cinyewa. To, babban matsalan ita ce tsarin mulki ya ba su daman su ne suke da hurumin su duba kasafin kuɗi su yi kuma gyare-gyare sai dai abin da ba a iya fayyacewa ba shine ko suna da daman su iya ƙirƙiro nasu wuraren kashe kuɗin. alal misali su fito da project project project na kansu masana sun yi ta bayani a kai waɗansu ce suna da hurumi waɗansu ce ba su da hurumi to abin da na ɗauka kamar shi mai girma shugaban ƙasa buhari zai yi shine da tintin ya tafi kotun koli na shi ba sai ya je karamar kotu ba inda akwai rikici tsakanin gwamnatin tarayya da majalisa wanda kuma a yanzu akwai wannan rikici ko ba don yau ba ko saboda gobe ya kamata shi shugaban kasa da ya tafi supreme court ita wannan supreme court ita za ta duba a ji hanzarinsa kuma a kira 'yan majalisa su ma a ji hanzarinsu ta fayyace a ƙarshe idan su majalisa suna da ƙarfin su zo suna yin katobarin da suke yi na zabtare abin da aka yi kudirin yi. Honorable sama'ilu Muhammad ya ce a baya 'yan majalisu kan nemi irin waɗannan ayyuka ne a mazaɓinsu domin ganin cewa gwamnatin tarayya ta gaza biya musu bukata. babban abin da za ka yi la'akari shine cewa abubuwan da suka yi sun yi shi ne a sunan constituency project to kuma shi constituency project abu ne wanda a da ana yin shi saboda ana samun ballagazar gwamnati wanda kuɗin kawai raba shi ake yi ake cinyewa eh, 'yan siyasa su ci ma'aikatan gwamnati su ci ba a aikin komai to a yau an samu shi shugaban ƙasa buhari tsayayye aikin ana gani a ƙasa to bai kamata kuma a zo a ce za a yi constituency project don 'yan majalisa su nuna cewa eh, ai sun yi wani abu ba tunda gashi zahiri ana ta yin ayyuka manya masu muhimmanci wanda za su shafi ƙasar gaba ɗaya to alal misali maganan jirgin ƙasa maganan eh, hanyoyi wanda an san ga abin da ake yi maganan babbar gadan nan ta abin da ta hada safale da da anica to saboda haka waɗannan abubuwa ne wanda bai kamata a taba su ba kuma taba sun da aka yi zai kawo cikas a aiwatar da manyan ayyuka saboda kudin ma da muke da shi na najeriya ba zai isa a yi ba sai an karɓo basussuka a yi su Dr. Isa Abdullahi masanin tattalin arziki ya ce lalle ya zama wajibi a sake duba wasu daga cikin ayyukan da 'yan majalisun suka zartarewa kudade. So, alhamdulillah wato gaskiya a matsalar da 'yan majalisa suka jawo akan zabtare kudaden nan to gaskiya abu ne wanda ya kamata gaskiya a duba shi kuma ni gaskiya ban ji daɗi da muhimman abubuwa kamar aikin wuta na mambila wanda babban muhimmin abu ne wanda ake ganin in akwai tubalin da yake gina tattalin arziki to wutar lantarki ne kuma har yanzu a ka'ida ta duniya ya kamata mu samu wutar lantarki akalla megawatt dubu ɗari da sittin ya kamata mu samu saboda mu yawan al'ummar mu ya kai kimanin mutum miliyan ɗari ɗaya da da kaman casa'in haka ko kuma ana ce ma watakila ya kusan ɗari biyu to kenan an ce duk mutum miliyan ɗaya ana buƙatar wuta wa dubu daya to kaga kenan muna buƙatar uh, wa mai yawa to kuma babu shi idan babu wannan ba za a samu masana'antu su zauna da gindinsu ba domin misali yanzu in ka ɗauki manyan kamfanonin najeriya da ka tambaye su meye matsalar da yasa suke suke rurrufewa za su gaya maka mafi karfi domin bincike ya nuna cewa saba'in ko saba'in da biyar za su ce maka matsalar rashin wutar lantarki ne shine zai sa musu kayayyakin su su zamanto masu tsada to kaga dole in ana neman masana'antu su kankama da matasa za su samu ayyuka da kuma a samu kuɗaɗen shiga na gwamnatin tarayya da kuma daidaita mana kudaden shiga na kasashen waje to dole sai an samu cikakken wutar lantarki bai kamata da sun yi wasa da wannan waje ba ko da menene suke duba a wannan bangare to masu sauraro saboda karancin lokaci a nan za mu dakatar da wannan shiri amma da ikon Allah a makon gobe za mu dora a madadin daukacin waɗanda kuka ji muryoyinsu da sashen hausa na radio france international bashir ibrahim idris ke cewa ku huta lafiya